Wannan magana cewar baki 'yan kasashen waje sun kwace ayyukan kasuwancin kaya wadda dokar ƙasar ta amince 'yan ƙasa kawai su yi cinikayyar tsohuwar magana ce wadda tun zamanin mulkin John Mahama 'yan kasuwan na Ghana sun ga tayar da hankali akai suna masu kokawa akan yadda hususan 'yan ƙasar China da Lebanon da India ke gogawa da su wurin cinikayyar cikin gida. To amma rashin fahimtar na yanzu ya taso ne a birnin kumasin jihar ashanti tsakanin masu sayar da karafan mota inda su 'yan asalin kumasin ke nuna rashin yadda game da yanda 'yan najeriya ke ciniki mr ononsu ɗan najeriya ne da ke sayar da kayan karafa a swami magazin cikin kumasi ya yi min bayanin abin da ke faruwa eh, abin da ke cikin magana nan mu Najeriya muna ciki gana nan muna aiki mu su ma su ma suna Najeriya suna aikin su ba wanda ka dame su amma su zona kuma baya kai sati biyu yanzu cikin magazin su kore mu wai su muna bata musu aikin su kuma ga abin da ke ciki da mun kawo kayan mun ba su tana gan su kai su sai kayan nan kuma su sayar su ci kudin mu ba su biya mu kaga to abun yayi mutane mu suna samu problem business suna collapse a hannun su so mu mu decide say mu shago mu mụ na sai ka kamu kaga kuma batun su de kayan suna sai da sada ọwa yawa in ya shigo su suna so riba dị ọwa mu kuma kana na de mun samu she mu sayar aikin nan kayan nan to sun sun sun kore magazin su buga mu su mu ma hospital kaga muna roƙe government su zo su cikin magana na mba haka ma ya kawo ya ja big trouble between mu Ghana da Nigerians the Ghana ma abin na bai help mu Africa ya kamata government su shiga cikin magana na su gani wai kwomi ya daidai mu ma gị tafi mu su kuwa 'yan kasuwan na kumasi sun ta korafinsu cewa suke suna bata musu kasuwa ga abin da wannan ke faɗi. Na tafi wurin su sayan abu in sayar sai su sayar min abu da ake sayarwa dubu ɗari takwas za su bani shi akan miliyan ɗaya in kastama ya barin ya tafi wurin su sai su bashi kan dubu ɗari bakwai kaga kenan an na ƙasar da kasuwa. Kamar yadda yake a kundin tsarin mulkin baki ba su da ikon yin ciniki na kaya yadda suke yin nan ba su da ikon mallakar shago ɗan ƙasa ne ya kamata ya mallaka yanzu abin da muke fuskanta shine mutanen nan sun kwace mana harkokinmu za su baka kaya akan farashi da zaka sayar ka samu naka amma sai su sayar wa kwastoma daidai haka ko ƙasa da haka jiya haka suka man abin da suka ba berins kan na cd 50 na sa kasuwa cd 60 ɗayan cikinsu ya nuna wa mai sayan ya tafi wurin ɗan uwansa ya sayar masa cd hamsin migina aka yi alhali gwamnati na matsa mana biyan kudin haraji 'yan najeriya nan sun ɓata mana haraka Ridwanallah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.